Allah ka nuna mana ƙarya Allah ka ba mu ikon guje mata dan uwa wani ɗan takaitaccen sako nake da shi da kuma tini da kuma tini eh, ɗan takaitaccen sako ne da kuma tini da Allah ku mun share akwai waɗansu matasa jajirtattu masu kishin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kuma kishin aqida ahli sunna masu kishin al'umma kas su faɗa cikin halaka sun fito suna ta bayani dangane da munin aƙida da wannan bin Muhammad ke ɗauke da ita da kuma munanan afkar da suke kwakwalwarsa jama'a matasa masha Allah sun fito suna ta bayani zan ɗan danna muku irin bayanan da suka ringa yi wallahi ni abin yana ban mamaki yana kulle min kai wallahi kuma duk inda aka buga aka dawo za dai a dawo kan magana na eh, magana ta ita ce daidai ita ce gaskiya saboda waƙi ya ƙarfafa ta ya tabbatar da ita cewa dakta dakta idris kenan allah ya haska masa ya fahimci abin da muke nufi kuma ƙara masa lafiya da jajircewa wato duk mutumin da zai zo ya goyi bayansa ina ƙara maimaitawa duk munin aƙidarsa duk jahilcinsa duk wawancinsa duk irin yadda zai iya yin barna wa tafiya suna shi ba wannan da ya dame shi ba shi kawai abin da yake so wane ne zai mara waye zai goya masa baya to wannan yakan sawa ya manta da kashin da ke gindin shi saboda shi abin da ya sa a gaba kawai goyon bayansa ba shi kariya kawai shi ke gabansa wannan zai rufe masa ido har ya fada cikin kuskure amma bai san ya fada ba ya fada cikin abin da illa ne wa tafiyar sunna amma bai san ya fada ba saboda kawai abin da ya ɗauke masa hankali shine ba shi kariya yin salo irin na da'awarsa kawai abin da ya ɗauke masa hankali kenan kuma har yanzu da shi dakta bai fito ya bayyana kuskurensa da ya yi ma na ɗora wannan jahilin akan wannan kujera shine abin yake ban mamaki dakta yanda yake nunawa kamar ya fi kowa kishin aƙidar sunna amma ga wata illa babba ba ƙarama ba cikin tafiyar sunna kuma shi ya buɗe mata ƙofa amma kwata-kwata dakta Idris har yanzu ba mu ga alama wannan kishin ba tunda alal aqal ya fito yayi bayani to wannan yaron ni wallahi ban san irin miyagun afkar da yake ɗauke da shi ba kenan wannan yaron da na ɗora shi akan wannan kujera kuskure ne kaga sai mu fahimci cewa eh baya iddi'a'in isma ga janibinsa amma mutukar ga illa cikin tafiyar sunna kuma shi ya buɗe mata ƙofa dan da yawa waɗansu ba sa sauraron wannan yaron sai da dakta ya ba shi dama da yawa waɗansu ma ba su san shi ba ba sa bibiyarsa sai da ya zauna a kan kujerar dakta to kaga ashe kenan akwai waɗanda da yawa sun bi shi ne sanadiyar bin da suke wa dakta akwai waɗanda da yawa sun so shi ne sanadiyar san da suke wa dakta akwai waɗanda suke yadda da abin da ke faɗi suke ɗauka haka yake sanadiyar yanda dakta ya yadda da shi to ashe kenan kaga tsakani da Allah in dai da gaske wannan tafiya ita sunna ta sunna ita ce a gabanmu haka ne zahiri a aikace to ya kamata a ce wa'annan mutane da suka ruɗu? dakta ya fito ya kankaro su datta ya fito ya gamsasshen bayani ya hazzarar da su ya tsoratar da su ya bayyana miyagun afkar da wannan yaron ke dauke da shi ya nuna jahilcin wannan yaron da rashin cancantarsa wasa baki cikin ƙabiya ta ilimi kuma abin ne yana ƙara kulle min kai shi yasa na ce duk wawancinka in dai kai za ka fito ka goyi bayan dakta to kai ba wawa ba ne duk jahilcinka in dai zaka goyi bayan dakta kai ba jahili bane ne duk barnakka in zaka goyi bayan dakta kai ba maɓarnaci ba ne duk sokwancinka da rashin hankalinka in dai za goyi bayan dakta kai ba soko ba kai ba wawa bane wallahi wani abu da na gani na ƙara tabbatar da wawancin wannan yara wai wani dan uwa Allah isaka masa da alkhairi ya fito yana bayyana rashin cancantar yara ga sa baki cikin qadiya ta ilimi sai yake bada da labari yace can ma Misra da ya je kasa karatun yayi wata kulliya ya shiga ta lugha wanda an buɗe irin wannan kulliyat ɗin ne ba don komai ba sai dai irin waɗanda ba su da alaƙa da karatun addini boko suka karanta kuma yanzu suke da sha'awar ƙaƙa za a yi su yi ne zuwa ga karatun addini to tunda jahilai ne ba su da mabade ba sa jin yaren larabci to sai aka buɗe wannan kulliyat ɗin don a yi musu tadribi kamar na shekara in mutum ya ɗan fara jin iya larabci to kaga an buɗe masa ƙofar na inda in ya shiga jami'a idan laccaroyi suna magana zai iya fahimta wannan abin fa da ake musu kenan can ma ina jin ko bai ƙarasa ba wai amma da yake wawa ne wai sai ya ɗauko ID card yana nunawa kamar shi ya je makaranta kenan to irin wayannan wawayen ma ne Allah na tuba Allah ne abin yana bani mamaki yana bani mamaki yana dauran kai tsaya kuma ku gani wallahi kawai sai ya ɗauko abin ni <laughs> kai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wallahi tsaya ku gani bawan Allah nan Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya kara mana irin ku cikin tafiyar sunna tsaya ku gani idan ka isa ka gama azhar abin da muke so ka nuna mana shaidar cewa ka gama azhar certificate shahada ko in ce maka hajiya babba wanda duk ɗalibin azhar haka muke kiran wannan shahada ɗin. Kaji, shahada safa aka ce nuna. isa ka gama azhar abin da muke so ka nuna mana shaidar cewa ka gama azhar certificate shahada ko in ce maka hajiya babba wanda duk ɗalibin azhar haka muke kiran wannan shahada ɗin. Wannan danganta kansa ma zuwa ga azhar wallahi suka ne. ɗan yi haƙuri da Allah an samu matsalar ne ne tsaya mu gani. Malam Muhammad bin Muhammad ko haka muke so mu ga shahadar cewa ka gama jami'atul azhar da khatamat ta na embassy da komai da komai na wizara harijiya da komai da komai yadda muke gani a haka ga ta nan ajiya babba ina da wallahi ni na rasa ma ya aka irin wannan wawa haddatta ma ya ba ka gama azhar abinda muke so ka nuna mana shaidar cewa ka gama idan ka isa ka gama azhar abinda muke so ka nuna mana shaidar cewa ka gama azhar certificate shahada ko in ce maka hajiya babba wanda duk ɗalibin azhar haka muke kiran wannan shahada ɗin. kun ga tahaddin da aka yi masa malam muhammad bin muhammad ko haka muke so mu ga shahadar cewa ka gama jami'atul azhar da khatamat nata na embassy da komai da komai na wizara kharijiya da komai da komai yadda muke gani a haka ga ta nan hajiya babba wato kun ga tahaddin da aka yi masa amma da yake wawa ne sai je ya ɗauko ID card ma'anar shahada bane shahada fa aka ce fa ya nuna amma da yake wawa ne tuni na rasa ma yanda ko da ke gaskiya abin da na faɗi ne shi dakta idansa rufewa yake yi. eh dakta shi kawai waye zai zauna ko da da zage-zage ya kwace shi waye zai zauna ko da ɗirkaniya ya kwace shi waye zai zauna ko da wawanci ya kwace shi abin da ke damun datta kenan wannan shine maganar gaskiya shi yasa Sheikh Malam Khamis ina jin sunan dan uwa kenan dan uwa masha Allah in yana da'awa a nitsamalan wallahi ina sha'awar da'awar wannan bawan Allah an nitsi hujjoji Qur'ani zalla wanda duk ɗalibin ilimi zaka ji ranka ya nema fari kaga yanzu ya fito yana yi wa wannan bin Muhammad din haddi. kuma gaskiya ne ni ya burge ni saboda ma dangantuwa da yake yi zuwa ga azhar bata musu makaranta ne a ce wannan jahilin a ce khiriji ne na jami'atul azhar wannan tantirin jahilin da gwam da dakta ya bashi matsayin ijtihadi wannan tantirin jahilin a ce wai dan jami'atul azhar ne wallahi suka ne wa makarantar suka ne wa jami'ar kamata yayi ma kamar yanda wannan bawan Allah yayi wannan malamin yayi ya fito yayi tahaddi ya kalubanci wannan jahilin a ce duk wani daliban jami'atul azhar wallahi yayi haka saboda wannan ya danganta kansa zuwa ga makarantar kuma wallahi cutarwa ne to wannan jahilin bayan an masa wannan tahaddi sai ya ɗauko wani abu yake yin posting ina jin bitaƙa ce ko menene ni ban dai gane ko menene ba ban san ko menene ya ɗauko yake haskawa ba an ce in ka yi jami'atul azhar an ce ka ɗauko certificate kaga sai da yama da yaren da kace shi ka karanta boko amma da yake da kiki ne jahili ne duk bai san ma'anar ba ya gigice ya ƙara cewa in kana da shahada ta jami'atul azhar amma da yake da kiki ne jahili ne duk bai gane ba ya ƙara ce masa in kana da hajiya babba kaga wannan haƙiƙa ofiya kenan hajiya babba istilahi ne na dukkanin wani ɗalibi an gane na jami'atul azhar a urf nasu abinda suke kiran shahada hajiya babba wannan shine urf khas nasu ya fito duk da aka fa ya faɗi amma da yake jahilin baya ganewa sai ya zo ya manna ID card ID card ya tambaye ka ko duk baka ji kalmomin da ya ringa ma bane karatun yara daga wannan zuwa wannan dalla dalla certificate shahada hajiya babba duk baka ji ba sai ka je ka ɗauko ID card wai kaman nan a to wallahi shi yasa ni na rasa yanda aka yi ma datta ya ajiye irin wannan wawa akan kujera sai na fahimci wato datta kamar aƙidan nan ta sunna haka ne na fahimta wallahi shine fahimta ta kamar dakta bai dauke ta da muhimmancin da zai bata kariya ta kowane bangare ba bai dauke ta ba tunda in ka dauke ta da muhimmanci ka yadda amana ne to wannan yaron bai kamata ka dora shi akan wannan kujerar ba wallahi tsakani da Allah wannan shine maganar gaskiya amma nace a matsayinsa na dan adam kowane ɗan adam mai kuskure ne abin da ya ruɗi datta ne irin salon da awai yaran da kuma irin wawanci da jahilcin yaron sai ya sa datta ya manta da wannan illar da take tattare da yaron wannan kawai shi shine yasa kamar yadda na faɗi wato Allah ya saka muku da alkhairi amma ba ku ya kamata wallahi ku fito ku yaƙi wannan yaron ba datta ne ya kamata ya fito ya yaƙe shi saboda duk abin da za ku faɗi a yanzu haka akwai waɗanda gani suke ƙarya kuke yi saboda ba su ji daga bakin Dr. Idris ba gani suke yi kawai sharru kuke yi saboda ba su ji daga bakin Dr. Idris ba gani suke kawai ƙiyayya kuke wa yaron saboda ba su ji daga bakin Dr. Idris ba kawai gani suke hassada kuke wa yaron saboda ba su ji daga bakin Dr. Idris ba amma idan dakta ya fito ya tausaya wa al'umma ya tausaya wa aqidar sunna ya faɗi illoli da wannan yaron ke ɗauke da shi da kuma rashin cancantarsa wa sa kyamara ya yi magana cikin ilimi da kuma bayyana kuskurensa da ya yi a farko na bai tantance ba bai gane ba abin da ya ɗauke masa hankali goyon bayansa har ya ajiye wannan yaron duk wani wanda zai fito ya ce ko yaron nan ko yana da fikirar boko haramun ko wannan yaron jahili ne ko wannan yaron wawa ne ko wannan yaron kaza ne wallahi mutane da yawa dubunne ba za su yadda ba me ya ruɗe shi saboda ai idan wawa ne datta bu zai zaunar da shi ba idan jahili ne datta bu zai zaunar da shi ba idan yana da fikirar boko haramun datta ma ya yaƙi wannan fikirar tun a baya ma yana daga cikin malama da suka jajirce gurin yakatta wanda suka yi wa Muhammad Yusuf tsiye kaga dakta yana ciki to shi yasa yanzu in kuna cewa yana da fikirin boko haramu ba a ji daga bakin dakta ba to gani ake hassada kuke masa kiyayya kuke masa ba ku gane ba ne saboda shi dakta ya gane tunda shi ya san abin da ya yaka a baya amma kawai ni yanda nake faɗi abu ɗaya ne in an ji an dade ana nan dakta duk wanda zai ba shi kariya duk muninsa duk jahilcinsa duk dattinsa duk fikiran da yake da ita mummuna shi dakta abin da ya dame shi kawai ya zo ya bashi kariya kawai abin da shi baya tantancewa tsakanin malami da jahili wawa da mai hankali kawai shi ba wannan ne ya dame shi ba dakta ba ba wannan ne ya dame shi ba shi kawai a shi kawai wa zai goyi bayansa kuma yanda nake gaya muku da wuya a yadda gani ake kiyayya kuke masa hasara kuke waye wannan yaron tsaya in sa muku alama daga cikin masu yaƙan wannan yaron akwai wani bawan Allah tsaya ku ji abin da yake faɗi da ake rubuta masa a comment lokacin da yake fitowa yake bayyana mummunar aƙidar wannan yaron tsaya ku ji abin da ake wadancan mabiya bin Usman din can bin Muhammad Assalamu alaikum rahmatullah. to ga comment din waɗancan mabiya bin Usman din can bin Muhammad subhanallah bin Muhammad a ku sani wannan abin da yaron yake yi da rahmatullah to ga comment din waɗancan mabiya bin Usman din can bin Muhammad Assalamu alaikum rahmatullah. to ga comment din waɗancan mabiya bin Usman din can bin Muhammad to kun ga Allah ya kyauta to shi yasa kamar yadda nake ƙara maimaitawa eh ba za ka ce dakta baya kishin aqidar sunna ba amma mu gani a aikace kada a ce maslaha dakta maslaha khassa ya fifita ta akan maslaha amma ko bayan dakta ɗalibi ne ko in ce malami ne na shari'a malami ne na shari'a ya karanci shari'a manya-manyan malima sun koyar da shi tun a Saudiya ɗalibi ne a wajensu sannan ya zo ya ci gaba da da'awa yana ta karantarwa kai dai ka san bai san illar da take tattare da wannan yaron ba a ce kai Allah ya kyauta wallahi abin ni yana ɗaure min kai wallahi abin yana ɗaure min kai yana ɗaure min kai ina jin takaici Allah ya kyauta tsayin sa number waya shi yasa to kun ga har yanzu har yanzu ƴan uwa masu fitowa su bayyana munanan aƙidun wannan yaro wallahi abin da nake gaya muku ba ku ne kuka cancanta ya kamata ku yaƙi fikira ko kuma aƙidar wannan yaron ba fa dakta ne fa dan har yanzu dole su tema comment ɗan uwa dole su tema comment wallahi dole su tema comment wallahi dole su ce ma comment za ma su zage ka saboda abin da suke kallo kawai kai din hasada kake masa abin da kawai suke kallo kawai kai din kiyayya kake nuna masa amma da datta zai tausaya wa al'umma da datta zai kare aqidar sunna da datta zai ceto waɗancan waɗanda suka rudu da wannan yaron saboda sun gan shi a majalisinsa ya bayyana kuskurensa da ya tun farko na ɗora shi ma a kai Allah ya da jama'a da yawa sun gani da ƙarshen ta ma ɗan uwa comment ɗin da ake ma mummuna an daina an gano amma mutukar dakka zai shiru ya ya fito ya bayyana jahilci da rashin cancanta da bayyana kuskurensa da ya tun a farko to wallahi jama'a za su dawo daga rakiyar wannan yaran har yanzu akwai wanda suke ganin cutarsa akai har yanzu akwai wanda suke ganin cewa ai ba jahili bane ya cancanta hayye magana cikin karatu tunda dakta ya ce ma yayi ijtihadi kaga suna ganin ai kamar wani abu ne ma mai kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace eh ban sani ba ko akwai wannan eh shi yasa wallahi abin da muke jira kenan wayannan duk magana da rasi ba lallai su yadda ba mabiyan nan wallahi ta dakta guda ɗaya sai ta fi taku guda nawa wallahi alaikum assalamu alaikum rahmatullah na'am yankuri mara alkan yake magana na'am barka da wa muke magana eh yankura magana da hafiz daga nan gana to hafiz daga nan gana barka da zuwa eh barka ka dai na'am eh, ya hankuri malam sokacin da nike da shi kaman na dangan kaman eh, kurakurai da yawa na tafiya kamar su malam kabiru gombe sun yi kurakurai ba ku fito ku yi magana ba kullum magana dokta dokta dokta dokta kuke yi mm. sauran malamai ban taba gan ka aska wani ka zo ka yi magana wani ko wani ba mm. amma kullum dokta dokta dokta dokta hmm. su mu yanzu aka mu a fahimta mu kamar duka abin da kake duka ba don Allah ba hmm. a fahimta mu fahimta ba don Allah kake yi ba don dai don Allah kake yi me yasa su malam Kabiru suka ce jina suka ya baba dewa ba ka taba fitowa kai ma wani suradi ba shi dai dokta in dai kana mu fitan kyara me yasa sunan ba ka taba mai musu da raddi ba hmm. shi dai kullum dokta dokta akwai dr sani region limu ba su kammala malam hafiz dan lokacin sallah eh na na kammala na kammala da Allah kana ji ba mai ba mai musu da radi shi dai dr dr zan dan yi bayani yanzu da Allah dan dakata mm. kana ji eh. gaskiya ka ce wai banda dakta ban yi wa wai wani malami ko na izala ko raddi ba gaskiya kana ji in kana sauraro na ba kai min adalci ba yake nan da haka yanda kake sauraro haka wa'inda suke sauraro da haka gaskiya in ma kana sauraro na gaskiya dai baka yi min adalci ba abu na farko kenan kana ji dan na sha ruwa ai wa'ansu sannan abu na biyu da Allah shin ka yadda wannan yaron yana da fikirar boko haram ka yadda ni dai ba ka yadda ko ba a ai ina so kana ji ina so ina so bai taba shi bai taba kira kanshi da dan boko haramu ba ni ba da okay su yan boko haramun su ne suka sa wa kansu suna boko haramun kaji irin abun ko wato kai nan mabiyin dafta ne ka ruɗi kenan shi to kaga topic din ma kenan in dafta fa bai fito ya yi bayanin illar a tsaya da Allah kana ji tsaya ka ji da Allah eh auku tayar yanda nan kake ji kaga irin waɗannan har yanzu sun rudu fa kenan sun rudu da Allah ba matsala tsaya ka ji da Allah ba matsala ba matsala da Allah wannan yaron to a yanda kai kake a matsayinka na ahli sunna da Allah akan aqidar sunna ai yake kaman eh aqidar sunna yake ma yawwa to alhamdulillah a ah, tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ai ka bani amsa ta in ka bani amsa sai ka bari sai mu je ga eh. amma da Allah a cikin aqidar sunna kawai eh. kafin ka gabatar da hujja ga mutum ko dalili kawai zaka ambaci sunansa ka ce masa kafiri akwai wannan a cikin aqidar sunna a ah, wannan ba shi ba shi kuma bai kamata ba to yayi ko bai ba shi yaran yayi yayi to ka kaga kenan wannan yaron yana da matsala na aƙida to kwarai mu ba mu ba ba kari kamar tsaya mana kai shiru mana ai yanzu muna yi ne don fahimtar juna fa da kai wayan da nan ka faɗi da Allah da matsala na aƙida da matsala na dina na wannan da duk kake duk faɗi ko menene da Allah wanne ne a yafi girma da matsala na aƙida eh da na zuwa dina yanda ake eh, aƙida na gaban ku ok to a yanzu kana ji a yanzu idan ban fito na yi magana akan dakta ba sai ko akan wayancan malaman sai gashi kuma na ga wani abu wanda yafi fi mahimmanci na aƙida ana nema a ɓata na tafiya suna, ina fito na yi wa dakta raddi da Allah a nan a fahimta ka na yi daidai ko ban yi ba ba mu ce karka yi a'a na yi daidai ko ban kaga ai a yanzu fa fa kai bayani matsalar aƙida ita ce gaba da komai kuma ka tabbatar yaron nan ya saba wa aƙida ahlus sunna fa ka tabbatar da wannan yanzu amsar da zaka bayar na cewa nayi daidai ya mu muka ba kai daidai ba don mu muna ba ah, kuma muna kyautata eh to ina ganin na baka da Allah wannan kaga san zuciyarka ka nuna eh san zuciyarka ka nuna kuma wannan fikirar da suke baku suna baku ne saboda su wawaitar da hankulanku saboda su wawaitar da hankulanku inda za a ce kaddara irin wannan amsar za a baku sai a ce to cikin ɗaliban datta da Allah gaya mun wanda ya fito ya sa shi ya yi masa raddi a yanzu fa a tsokokun da ake fa na yayi yi kuskuren gashi ya bayyana ga duk mai hankali amma na ji an faɗi don ban gani ba waɗansu wawaye suna ta kare shi kaga wato abin da ba za ka taɓa gani tattare da mu ba kenan ka ce wani kuskure ya fito irin wannan mummuna ma an wa wani malami raddi cikin irin malaman da kake faɗi Allah ya kyauta tsayin ɗau wannan saboda na ga lokacin sallah ya yi da Allah ku ɗan yi hakuri zan ɗau akwai abu abdullahi na ga yana kira zan ajiye sai in je sallah zan dawo zan dawo Allah ya kyauta na ga uwa yana kira idan kira ya shiri sai in wannan sai in je in sallah ku ya haƙuri da Allah assalamu alaikum wa alaikum salam shehi eh shek Abu Abdullah ka kirawo wannan ne ka kira shiri ne eh na kira shiri ne so amma kuma kamar na ta mata kai wata tambaya da wanda nake so ni in yi dama na so yi magana ne a cikin wasu bayanai da shi wannan kolan da ya shigo wanda ya shigo da bayanai eh dan yi bayanai to da Allah zan je in sallah na'am zan je in sallah zan kyale ka kai kai kadai zan je in sallah okay wallahi ina kan hanya ne shi eh amma da ka kuri ka dan rike mana duk da haka kakkada ai an mun mintuna ne gabanin أعوذ بالله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آل الله السلام عليكم ورحمة الله yan uwa masu albarka ina mana fata alkhairi wannan kokari da malam alkanawi da sauran dakarun suna suke yi Allah ubangiji ya sanya mizani da mana yanzu haka kamar yadda na faɗa malam ina kan hanya ni na tafiya babba abin da yasa da mun na bukaci mudahara akwai ɗan uwa da ya shigo a gaba ta farko da yake so yi magana a kai don me yasa mala nauyi a cikin Allah ta'ala zai rakaza yana bayani akan waɗannan matsaloli da ake tattaunawa a kwanakin nan musamman shukurar da wancan bawan Allah ya samu wanda yake da aƙida wanda yake aƙida sa total ta saba wa aqidar ahlus sunna wal jamaa akan ainihin gabo ba ma fiye to dan me yasa mala alkalari zai rakaza yana magana akan waɗannan wannan mutumin da shi da ire-irensa wanda da su ta ci karo da da ra'ayin sunna bai yi magana akan su ma da kabiru da wanda suka je dina aka hasko su ana gani me yasa so anan malam alkalari hadisi Allah ta'ala ya masa tambaya mai muhimmancin da idan har gaskiya yake so ba wani takalidanci yake yi wa wani makauniyar biyayya ya kamata a ce wa ainihin ya fahimci matsalar abin tambaya a nan shine ne a daidai lokacin da mu ahlus sunna muka shahara wajen cewa lalle abu na farko abinda za mu rakkaza za mu yi magana a kansa za mu bashi kariya za mu yi shi ne aqida to sai mu zo mu auna shin matsalar su malam kabiru gombe ta zuwa dina tasliman jadaliya a je dina ne wanda zan zo yi bayani a kansa shin matsala ce ta aqida an sa anan ko da kai ba dalibi ilimi ba bayan da za ka kafa ta cikin aqida sannan matsalar shi wannan mutumin da ake magana a kan matsala ce ta aƙida ko da baka da hazi a gidan karatu na aƙida in dai ka ainihin wato lezanci sauraron malamai ka san matsala ce ta aƙida to ta yaya zaka rakka zaka ce dan me yasa ba za a ainihin yi magana akan wancan ba a yi magana akan wannan yanzu abin da kake faɗa mana wato me yasa ake magana akan aƙida magana ta aƙida ba a bar wannan maganar ta aƙida aka koma ana magana akan wacce matsalan wacce ciki ba ta aƙida wannan shine zahirin abin da mutane za su fahimta to kaga nan duk mai sauraron abin da zai fahimta shine ba wai kana fifita yi magana akan abin da ya shafi aƙida bane sama da akan abin da ya shafi aƙida saboda ra'ayin kanka ko saboda kana ganin hakan shine daidai a abin da sa ka rakkaza akan wannan wannan maganar da ake tattauna wanda yake ta shafi abin da ya shafi matsala a gida to ko shaka babu kana ganin tattauna ta kamar ana wako ainihin taba wani malamin da kai kake ganin kutubun rahane a wurin ka. duk abin da ya zo da shi shari'a ne a karba a haka kawai ayi hakuri wanda wannan kuma kuskure yana daga cikin alhaddul fasil yana daga cikin wato bambancin mu ahal suna da yan bid'a babu wani malami da ke yi wa makauniyar biyayya dukkanin wani malami za mu so shi za mu ƙaunace shi gwargwadon yadda ainihin karantarwarsa ta ainihin samu daidaito da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wannan yana daga cikin abin da wato ainihin ya bambance wannan bidiya to kaga idan an san kowa ya fahimci wannan to bai kamata ya sawa kansa damuwa ba sannan mu koma magana da ainihin ake yawan yayatawa maganar matsalar suka kabir gobe sun je dina abu na farko mara kabir gobe ba wanda ya gayyace shi dina ba wanda ya gayyace shi dina akwai bayanai da aka yi da shi a ƙasa amma ba zan yi magana a kan ba wanda la'alla insha Allah ta'ala zan yi kuma a kan matsalar a koma kan wannan wato ainihin bayanai da ya yi a muƙaddima za ku ji ya fada a gaban waɗannan manyan mutanen da suke wannan wuri cewa wa zai ka gayyace shi wa'azi ya gayyace shi ba maganan dina wanda a wannan lokaci shi wannan mai gabatarwan din yana da ra'ayin ganin cewa an tara manyan mutane tun akwai su Obasanjo akwai su waye su waye duka suna wurin bai kamata a yi wazi a wannan wurin ba dan haka lokacin da yake kokarin gabatar da Kabiru Gombe sai ya kira shi a matsayin zai zai zo bude taro da addu'a saboda menene shi fi kira sa wannan lokacin yana ganin bai kamata a yi wazi a nan ba to a wannan lokacin mara Kabiru Gombe kuma ya nuna cewa idan har ba wazi zai ba to lallai sai dai ya bar wannan wurin da dan haka yana karɓar sika abin da ya faɗa cewa lallai an ainihin wato gayyace shi wazi babban abin da aka yi anan aka gayyace shi ne wazi ba wanda ya gayyace shi dina wanda akwai wasu mas'aloli waɗansu ne suna da alaka da wasu fodiyo da zan zo in buga lokacin da zan zo yi program insha Allah ta'ala zan zo in warware wato shubuhohi da ake kokarin kawowa wajen wawaitar da hankalin mutane ko kuma ɗauke hankalin mutane akan matsaloli na a ce me yasa ba a yi magana akan matsalar wane da wane wanda wannan abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a ce dukkan wani mai hankali wato ya hankalta akan su abu na farko kenan sannan abu na biyu akwai shafukan da sun ɗauki wannan program ɗin layi idan ka je ka bibi wannan program ɗin har ƙarshen sa ba za ka ji kina tana tashi ba wannan waɗansu kilin na bidiyo da za ku ci karo da su wannan fadakarwa ce mai muhimmanci ku duba da kyau waɗanda za ku ci da su akwai wannan kidan din galibi za ku samu ba wanda aka ɗauka lashi ba ne a'a waɗansu ne waɗanda suke da matsala da malam kabiru gombe da ire-irensa shin ma ta iskan asulan ma a da su da man ba ɗaya ba ne ko wani abu makamancin haka ne suka je su kai wannan kidan ne suka saka wannan kidan amma wannan kuma har aka yi shi aka gaba babu wannan kidan Wanne ya sa ya kai lokaci ya yi babu ainihin tauko asalin wato ainihin koko ko a tura abin nan ɗin na eh, To wannan kenan. Don haka ana ga ne guda biyu. Kowane nake so yin gyara. Abin farko matsalar kafin gwamnati ba matsala da ce ta gida. Sannan kuma ba ni da aka gayyace shi ba. Sannan kuma wannan gidan da a waɗannan bidiyoyin da ƴan uwa suka ci karo da su wallahi editing kuma mu za mu zo saka a kan shafukan mu asali wato ko program ne wanda aka ɗauka wanda babu wannan kiɗa. Bayyana wa duniya ba wani wani kasa ne ba muna kare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wato akar muka lahu ai ban so ma ka shiga wannan bayanin ba kana ji? Wato abin da yake faruwa ni ban so irin wannan abun ma mu ringa kutsawa ba. sai ya koma kamar muna ba wani malami kariya ne kaga wannan halayya da suke zuwa yi wato halayya ce ta yan bida'a. Ɗan bida'a ne in ka tuhumce shi da wani abu kana ji a maimakon ya tsaya ya duba ya gyara sai ce ai kai kaza to kaga irin wannan a ce ahli sunna yana da irin wannan halayyar kaga abin takaici ne wato yanda yan bida'a in muka ce wannan shewunan su ya ce wannan ai su sun ce kaza sai ce ai ibn taymiya ma ya ce to gaskiya ban so a ringa ba su wannan dama ba kaga yanzu wato Allah dai ya sa mu dace amma dai tun da dai ya bayyana cewa wannan yaron illa ne na aƙida yake da shi datta ya bashi dama hatta kaga magana kibla fm abin da ya rudi datta fa ya koma fa shine wannan fu'ad din ya zo ya fara kiran mutane ya fara yi musu irin abin da ya akan Abdul Jabbar sai ya kiran ka sai ce da Allah ka rantse mu yi mu bahala cewa Abdul ya zagi manzan Allah to irin wannan abin da ya ringa bin malama shi na ji an ce irin sa yi wa wani ɗan ɗariƙa ya kiransa ya ce da Allah ya rantse datta ya zagi manzan Allah akan wannan qadiyar to abin da ya birge datta kenan ya sa ya koma kaga yanzu duk cutar wanda za a yi wa aqida sunna a Kibla fm ba shi ya damu dakta ba tunda dai ka san nan ba yanda za a yi a ce an bawa sunna dama abin da dakta ya ta yaƙa a wajen sarki zaki kenan amma ga shi yanzu tunda wani ya fito ya ba shi kariya ɗaya zai wa sunna illa ɗari duk wannan ba shi dakta yake kallo ba kawai abin da yake kallo tunda dai ya goyi bayansa kan matsala ɗaya to yanzu tsaya ya koma duk cutar wanda zai biyo baya na sunna wannan ba shine ya dame shi wannan abu zahiri ne ne eh, wannan abu zahiri ne tare da cewa datta yana ta yaƙar fedin sarki zaki yana yaƙar su suna zuwa amma kaga shi yanzu ai ya koma saboda shi mai fedin ya fito ya bashi kariya ɗaya amma zai wa sunna illa dubu duk wannan ba shi ya damu datta ba to abin da nake faɗi kenan ai Allah ya sa mu dace da haka kana ji wani mu tsaya ko ka tsaya ba su amsa ko Sheikh Kabiru Gombe ya je wani waje ko ana sai an wannan tunda dai sun riga sun yi ai kenan. ai lalle ba a ce kana ji lalle ba a ce sai ni ba ne. zan fito ne tunda kai kai yi shi yasa wannan harayya ce ta yan bida in an ce musu kaza su ce kuma kaza a ku fara gyara naku in kuka gyara to sai ku ce to abu kaza kuma kaza Allah ya sa mu dace shek ai da ka je ka yi sallah eh shi yasa da ba a biye musu gurin wannan bayanin ba so suke su karkatar da mu daga kan topic ai topic din mu shi ne alkana a babin mukarana ne na kawo shi ba ina so in tattauna shi bane yawwa saboda sai su samu abin da suke so Eh, eh bari da maka wani bayani a babin mukarana ne tunda ya yarda da cewa mu ahlu sunna muna rakkazawa ne akan aqida ita ce mas'alar ta farko wacce muke muhimmantawa to tambayar da ka masa anan shine mas'alar kabiru gomme mas'alar aqida ce ko kuwa ba ta aqida ba ce sannan mas'alar shi wannan muhammad din mas'alar aqida ce kaga an amsa a fili take to dan me yasa zai rakkaza ya ce sai eh, an bar magana akan wannan ta aqida an koma magana akan wancan an sa a cikin kuma ka san wani abu Allah dai ya kyauta Allah ya sa mu dace shi yasa amma irin wannan in muna biye musu sai su wannan Allah dai ya kyauta Allah ya saka da alkhairi shek mun gode to kamar yanda muke faɗi ne gashi eh yanda dai muke faɗi idan wani zai kira sai ya kira wato wannan abu da kake gani dole mu ta bayyana shi dole mu ta bayyana shi ko da yaushe yasa yanda nake ƙara maimaitawa shine wa'ancan samari matasa da suka fito suna haska wannan yaron Allah ya saka muku da alkhairi amma fa magana gaskiya magana kubaratin tasiri ba magana gaskiya saboda raɓar datta da yaron yayi ba za ta tasiri ba yanzu da datta zai tausaya muku ya tausaya wa aqidar sunna ya nuna kishinsa wa sunna ga wani zai mata illa ya fito yace ce to ni da na ɗora shi akan wannan mimbari kuskure ne. wannan yaron jahili ne bai cancanci na ɗora shi ba duk da cewa a nan ma akwai khalal fa dadda ya ce ya san shi wato kaga yana sane ɗora shi kenan dan ya ce ya san shi a social media kaga akwai sanayya kenan shi yasa fa duk inda aka je magana ta fa sai an dawo ta fa magana ta sai an dawo ta duk wanda zai ba wa dakta kariya komai dattinsa komai muninsa to dakta zai wanke shi fes assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka barka dai dan uwa da muke magana sunana Abdullahi ina magana daga pennsylvania to sanda zuwa malam Abdullahi, ka ji abin da ake tattaunawa na ji kuma Allah ya saka alkhairi amin amin Allah ya da kullum malamin malamin insha Allah amin amin jazakumullahu ah insha Allah to abu guda ne nake da shi nake so na fari shine ah, duk abubuwan da muke yi dai mu yi kokari mu yi tsakani ga Allah gaskiya ne ka fahimta wannan ake yi yawa insha Allah Allah ya samu dace amin ta assalamu alaikum a yanzu ba za ka ce komai ba Eh, ban da abin fari yanzu haka zan faɗa, abin da zan faɗa kenan amma abin da ke faruwa kana ji eh. da Allah kai a matsayinka na ahli sunna ka fahimci wannan yaron yana da matsala cikin da sunna ko baka fahimta ba ai ya kamata ai mu ji ra'ayinka eh na na sa yana da matsala kuma yana bukatan karatu to da Allah yanzu a topic din eh. yanzu da muka wannan da Allah kana ganin dakta ya kamata ya nuna kishinsa wa tafiyar sunna tun daga wata barna kuma ta karfafa ta ɓangarensa kana ganin ya ya zama wajibi ko ya cancanta ya fito ya bayyana illar da take tattare da wannan yaron saboda kada wa'insu su halaka ko ai kana ganin ya yi shiru eh tun dama dakta ya fada ko kawai ce me ya faɗi cewa ya fadi cewa ya kamata yi karatu kuma yake ah. yana da yana da laifukan da yake yin ko kuwa kurakuran da yake yin cikin karatukan ko ba haka ba to amma ya faɗe su su dan kaga tunda in yace akwai kusakurai kaga yanzu in ya ayyana su ba kai yanzu ai baka san su ba ko a duk wanda ke sauraron shi ya ya da Allah ta bari da Allah to shikenan mukaddara wanda yake da kusakurai duk wanda ma yake bibiya ya san wa'annan kusakuran to yanda jama'a suke cikin yanayi dan uwa na rashin karatu da Allah ya kamata dakta ya zo ya zaunar da irin wannan mutanen su karantar da al'umma akan inda yake zama a'a kai ma baka a'a ya kamata okay yanzu kai baka kuskure ne ina irin na wannan yaron cikin akida fikirar boko haramun ni ma ai nake da ita ni za ka hada da wannan yaron yanzu a'a ina maka tambaya ne ke baka kuskure ne irin wannan ai muna magana ne akan wannan yaron ai irin wannan ni ma eh. ni ma yanzu ina da aqidar boko haramun kenan a yake ba za ka ce yaro yana da aqidan boko haram ba ba shi da ita ba ka da yakinin fadi haka ba ka da yakinin fada haka nan gaskiya ba za ka gane ba inda kana ji ba za ka gane ba ne kai ai sai dakta ya fito yayi bayani a'a shi yasa abin da ka tambaye ni ya zanga yanzu ina son tambaye kana ke baka kuskure ne ke masu ne kaga wato bai kamata kai min tambaya kharij muhallin nisa ba ai ah, kowa yana ah, kuskure amma kana ji lokacin da na kawo tsaya ka ji mu fahimci juna eh, eh, lokacin da na kawo mutum na ce ga eh. kuskurensa mai girma wanda bai cancanta ma a bashi amana al'umma ya koyar ba saboda matsala ne na aƙida kai dai ka san wannan mutumin sa a cikin aƙida ne ka yadda ko baka yadda ba na da to yanzu da Allah ni ma matsala ta a cikin aƙida ne ko kuskure na ni ma a cikin aƙida ne da Allah ina so in yi in gyara inda za a bibiye ka ba za ba za ba za ba za ka kuta ba kai haka a cikin aƙida eh in za a bibiye ka kamar yadda kake bibiyan mutane kana neman kuskuren su a yanzu kai yanzu ya ba matsala za mu fahimci juna da kai duk da yake na ga kana cikin zafi amma kaka damu da Allah kana ji dan eh. ga ya mutu eh, a cikin aƙida kaga koda ka ce in za a bibiye ni to bai kamata ma ka kawo ni ba saboda ka ce wannan yaron duk mai bibiyarsa kowa ya san yana da wannan matsala na aƙida ni kuma ka ce sai an bibiye ni to kaga bai kamata ai ka kawo ni ba Ah, eh, yaron shi ma bibiyan shi yasa an ka ganewa. Ok, na gane. Bibiyan shi yasa an ka gane. Ah. Shi yasa za a bibiye ka maka shi shige irin haka yadda kake yi ma malamai da makamantansu. Amma da Allah kana ji? Waye da Allah ka yi haƙuri don mu fahimci juna wane ne da Allah ya eh. bibiyi yaron har aka gane yana da wannan mummunar aƙidar waye a ya bibiye shi? Ah, ni na bibiye shi kuma na kuma ji tun da eh, eh, wane ne ya bibiye shi kaga da kai mu wane ya bibiye shi nace na na bibiye shi na zufa cewa kai jama'a kowa ma ya sani kaga kowa ne ya eh, bibiye shi eh kowa ni ba ni ma na cikin kowa ai to Allah ya kyauta amma gaskiya ya kamata dan uwa kaga shi yasa nan da kace a ji tsoron Allah to kai ma in ma nasiha da Allah mu ringa sa tsoron Allah a ciki mu ringa sa aqidar sunna a gaban mu ba kare ayoyi ba eh dan gaskiya eh, ba daidai bane yawa sai an jima Allah ya kyauta to gashi nan ana ta kira tsaya ga wani yayi kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa da muke magana dan eh, kana magana da Malam Ibrahim ne daga Bauchi to Malam Ibrahim daga Bauchi kaji abin da muke tattaunawa eh na ji abin da yake tattaunawa kuma kana tare da mu na cewa wannan yaron yana da fikira na boko haramun akwai matsala cikin akidarsa ko ba ka tare da mu eh to a cikin aƙidarsa akwai aƙidar boko haram kuma kamar za a ce masa khawarij hmm, za a iya ce masa khawarij amma abin da gari alkalami tsaya mana tsaya mana ai ina so ne mu wannan tsaya ka ji da Allah ina so ne mu fahimci juna kowa ya gane ka tabbatar yana da aqidar boko haramun ko a ce khawarij da Allah yanzu a matsayin dakta na malami na aqida sai kuma ga wani abu ya eh. tinkaro ahli sunna zai musu illa cikin aqida ah. da Allah kana ganin dakta wajibi ne ya fito ya bayyana wannan ga al'umma sannan ya ce ma da ya dora wanda yake da wannan aqida a farko yayi karatu kuskure ko kana ganin dakta ya shiru dan Allah za fada ne bayani a ai ya kamata ai mu ji wannan wallahi zan baka amma kana ji wannan shine topic din ai idan za ka ƙara wani bayani duk ka ƙara wani bayani bayan ka gama wannan shine topic din eh a dai ba ka soke ba a wallahi Allah ba zan soke ba wallahi ba zan soke ka ba wannan shine eh? topic din matukar za ka tsaya kuma akan topic babu yanda za a yi sauke ka kana ganin wajibi ne wato Dr. Idris ya fito ya bayyana miyagun aƙida ko aƙidu da wannan yaron yake ɗauke da shi ko ai kana ganin ya shiru eh dakta ya kamata tunda ya kamata ne ma ya kamata ne ma ba wai wajibi bane kare aƙida ne ya kamata hausa ne ba ta ishe ba to wajibi ne dole ne dakta kenan sai ka ce dole ne dakta ya shiru. Eh, eh. saboda jahilai da suke ganin cewa wancan din shi malami ne har ya kai ya bada fata kuma ya wani abu ta yi da dakta da su dauka cewa eh malami kuma ga musamman ma dakta ya ce mu ji mujtahidi ne ai amma dan Allah ka tsaya man ƙara bayani akan wannan bayanin to i bayani ba matsala Allah ya taimaka ina jin ka yawa to abin da yake son ce shi ne alƙalabi hmm. dukkan ahlus sunna muna fata dukkan zama ahlus sunna Allah isa yawwa to daga lokacin da zaka ce 'Ah, kai ka gano kuskuren wani wani yi kaza wani yi kaza kai ma a lokacin ana ganin kwarakwaran ka hmm. tsakanin da Allah ni dai na da na san ka tare da dakta sosai sosai hmm. to amma da aka samu kuskure hmm. kuskure to ka dan samu matsalar network kuma shi ya fitar wawa to tun daga lokacin fa aka samu matsala tun daga lokacin da aka samu me ina jin ka hello hello ina jin ka ba na jin ka ai tun da ka ka ba mu amsa shi yasa ai nace baran sauke ka ba tun da dai ka gane yanzu wajibi ne dakta ya fito wajibi ne ce to wannan yaron miyagun akidu yake tattare da shi saboda ya kare tafiyar sunna assalamu alaikum wa alaikum salam network din ne yake dan da matsala eh ana jin ka yanzu muna jin ka ki eh da ka tare da ta gaskiya ka ga wato da ka tafi to kaga shi yasa na ce ba zan sauke ka bane a zatona gaskiya akan topic zaka tsaya wani ka sani kana tare da dakta ba wannan ba duk ba wannan ne topic din mu ba kaga mu dinga fifita maslahar addini na cewa ina tare da datta bana tare da datta duk wannan ba addini bane ka gane matsala ta addini muke tattaunawa ya kamata mu tsaya kanta da Allah don wannan guje ina jin ka sani ka gane duk abin da za ka yi ni ka san Allah ko da a ce kana raddi datta ne direct ba dan dalilin wani abu ba to wallahi ɗari bisa ɗari da ina tare da kai amma raddin da kake yi sai ki kula cewa eh kamar akwai wani abu ne a ƙasa wanda dakta ya maka kake masa wannan raddin ba hmm. wai dan sunna ba ne kake ba kariya ni eh, akwai da na fahimta kenan to ba matsala kakka damu kakka damu wato dan uwa kana ji amsar da zan baka anan tsaya mana ai ina so ne mu fahimci juna da kai amsar da zan baka anan shi da Allah wannan eh. raddin da na zauna ina yi na cewa wannan yaron yana da illa cikin tafiyar sunna kuma yadda dakta yake eh. nuna mana shi yana kara sunna wajibi ne yadda ka eh. yi muwafaka da ni dole ne ya fito haka ne bayyana tsaya a tsaya mana kada to ai ka ji illar kai fa muka ce zamu fahimci juna akwai jama'a da suke sauraron mu kana ji yadda ka faɗi cewa eh. eh dole ne kaza kaza kaza da Allah anan wannan raddin nayi daidai ko ban yi daidai ba wannan raddin kai daidai to yawa tsaya tsaya tsaya da Allah tsaya idan nayi daidai kana ji idan nayi daidai eh. sai ya zamanto ah. kamar yadda kace ka fahimto don wata manufa nake da Allah wannan abin da ka ah. fahimto zai hana ka ka karɓi wannan raddin da nake ko kuma a'a dan yi bayani wallahi wallahi zan karɓa ka yawa a tsaya ishiru ishiru ka ga ɗazu ka ce tsaya tsaya tsaya ka ga ɗazu ce shi yasa kai baka karba ba ko kai baka yadda ba wani abu mai kama da haka to amma yanzu ka ce za eh idan ka min dan Allah ne Allah ya sani amma yanzu yanzu tsaya yanzu ka faɗi abu mai kama da haka a baya amma yanzu zaka karɓa kenan babu ruwanka da dan wani abu ai nake ko ni ina nasiha ne idan ka damu da wannan kana ji tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah tsaya ka ji da Allah in mutum ya zo ya faɗi gaskiya eh. Eh, kada ka damu da wani abu da ƙila fahimtar ka ne yadda ake faɗi amma tun da ka ayyana da Allah menene ya haɗa ni da shi datta i bayani na ji me ya haɗa ni da shi ni daga gurin da na fara sallah akwai matsala shi gurin da ka ce dakta ya ce maka ma kuma ni ina tunanin cewa wannan dan iya cewa ko dai su matsan baki ko dai mara kuma dakta dan ya ce ma ni dai duk da dai ba wani dan gani kashe ninsa ba ne dan ya ce ma gaskiya ni ba dauke shi da wani abu da wani abu nan ba eh man saboda kai kana raddi eh ina kai kamar dai ina da zo kana magana akan cewa ya ce maka ma har ma ɗalibansa su ma sun ɗauka suna faɗa to ka sani cewa ba dakta ba ne shi ka su rinka ce maka ma ba ba shi ce ɗalibansa su dinga ce maka wawa ba kawai yin abin da ke so a rannan kuma ka dinga maimaitawa a yanzu ba ka yi kana ji eh. ka gani kuna musu ringi akan abin da bai dace ba kai ma kuma kana maimaita abin da wanda kuma ka ni da ina ganin cewa bayan ni fa ka ganin nan na bi malamai daban-daban amma ina ga eh, nan ina nan ganin mun zo inda zan sauke ka tunda naga ka fita daga topic din kayan kijeji nan wani abu da duk ah, kake faɗi kana ji ba shi da alaka da wannan tsayin sauke ka ai daman na gaya ma duk wani abu da kake faɗi ko wani an wani abu wannan ya wuce eh nan yanzu muna magana ne kuma kana ji in dai ba halayya yan bid'a za ku ringa ba kada wai ku ringa fakewa da mutum yayi ka a'a ku duba me mutum yayi unzul li zatil qawli la min qa'ilin eh kada ku ringa sa wani abu ko da yake irin waɗannan afkar ɗin daktan ne yake baku shi yasa ma kuke kawo su eh, shi yasa dan yanzu dakta to a muƙaddara ma yanzu tsaya ma yanzu in gaya ma ma wani abu tsaya ma in gaya ma ai wani abu eh dan ya kamata in dawo da kai in fahimtar da kai wani abu saboda in wanke muku wannan dattin da aka sa muku aka dan ya haƙuri da Allah ku tsaya assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa. Yawwa na Allah na dawo da kai ne don mu fahimci juna daidai wannan ka kawo wani abu. Dan ya kamata in dan ma bayanin ta. Kana ji? Da Allah ka san lokacin da na je Bauchi? abin da ka je ni fa ina dukan daga malam na malam din ya fi shekara kana ba ma wato kana ji da Allah kana ji idan aka tambaye ka abu ka tsayawa iya abin da aka tambaye ka kai ƙara yanka jeji bai kamata ba ana yi ne don fahimta a yanzu in ka shigo waje sai na ji kawai kawai a'a kana nan na je bauchi eh, eh ka san lokacin yawwa eh. yawwa yawwa yawwa da Allah kana ji wannan magana ta wawa ko wani abu mai kama da haka kafin na ji eh. dakta ya taɓa gaya mun ko bai gaya mun ba gaskiya kafin ka je boji dakta bai taɓa kima kama ba ban taɓa je kai amma dan uwa kana ji da ka ce kai baka sani ba to da sai mu wannan da kai amma da ka ce bai taɓa ba to kaga wannan ya nuna tsaya a tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah kana ji ka karbi gyaran ka ai yanzu zan kama abin da dole sai ka yadda da shi ka karbi gyaran ka kawai eh kawai ka ce ni ban sani ba ka ni ban sani ba yawa to kenan yawa to da Allah ka san raddin da ne wa dakta akan dakta Sani gaskiya ban ga wannan to kaga to bai kamata kana ji eh, to shawarar da zan baka kana a ah, tsaya da Allah kai illa kenan ka ce ka sani ba wato ni abin da nake fahimta tattare da ku wato kungiyanci na damun ku idan kuka zo yin magana a live wato kuna yin ta ne da atifa wanda kuma abin da dakta yake cewa yana yaƙa kenan kowa sai ya fahimci daga cikin yadda kuke magana akwai matsala abin ya shiga zuciyarku ya zame muku jini bai kamata ba ni yanzu fa ina magana ne simple nake fa magana ba a gigice ba saboda na san duk abin da zan faɗi akwai dalili kuma duk abin da zan faɗi ni a gani na cewa haka ne daidai ne ni a gani na in ma na yi kuskure wani abu ne da ba amma haka dai nake gani ka gani ban firgita ba amma daga sanda kuke bugowa kuke kaza sai in ga wato kungiyanci ya shiga jinin ku ya dame ku har kuna bayyana shi wannan kuna tozartar da kanku ne live ana magana cikin kwanciyar hankali yanzu dai tsaya ka ji kana ji yanzu tsaya ka ji kana ji yanda dai kace baka sani ba tsaya mana a to ai to ai ji illa yanzu hayaniya kuma yake ta yi tsaya ya gama hayaniyan sai mu ci gaba ka gama ka kammala ka kammala kare to ina ganin ya ruɗe gaskiya ya yi fana'i ya yi fana'i to Allah ya kyauta ya yi fana'i wallahi sun watallahi ku ji tsoron Allah ni wallahi ashe ni ina cewa ana wannan da gaske ake abin da ake cewa tabbas akwai waɗansu waɗanda ƙila 'yan ƙungiyar izala ne suna kungiyanci suna kaza da yake duk dai ba gaba ɗaya ba wannan shine adalci amma to akwai waɗanda suka fi su su ne waɗannan magoya bayan dakta ji mutum uwa mahaukaci ya bugi can ya bugi can kawai dan an taba masa wani ya fito to mun ga bai fito ba to ya za mu yadda cewa dakta yana kishin tauhidi ai da gaske ne ga matsala cikin aƙida. ya ja baki yayi gum ya za a yi mu mu fahimci haka Allah ya kyauta assalamu alaikum Assalamu alaikum. Barka. Na'am, da wa muke magana? Kana magana da Muhammad Sani kashin Ghana. To Malam Muhammad Sani kaji topic din da muke tattaunawa. Eh. To, da Allah kana tare da mu na cewa wannan yaron yana da aƙida da ta saba wa ta ahalus sunna ko baka tare da mu. Kila zaka iya fahimta sabanin haka. eh gaskiya Allah tare da kai kaman yaro na kidan shi bai dace da sunna karantarwa manzo Allah ba to amma mun ce kuma wajibi ne datta ya fito yayi wa al'umma bayani saboda akwai wanda suke ɗauka kamar hasada ake wa yara kuma kaga zai halakar da al'umma ko na'am ko ka magana a'a ka yadda da haka ya sa wajibi ne dakta ya fito eh to ai ka ce yaron yana da aƙidar boko haramun ka faɗi kuma an gan shi a kujerar eh, da a zaune amma ba almajirin dokta bane ko almajirin dokta ne Ok, na fahimce ka kenan. Yanzu kenan dakta ba kuskure yayi ba da ya ajiye shi akan wannan abin zaman nasa ya zauna ba ya kuskure yayi ba kenan ko. Eh don bai sani bane. To a yanzu bayan ya sani kuma fa sai ya me? E, ba ba shi kawai malamin Najeriya ba yi sauran malamin ba matsala na yadda fa ka ce bai sani ba ne na na yadda to bayan ya sani kuma me ya kamata ya yi ya magana amma wannan ba mai mace kamar ya magana ko bai magana don dawo da kanshi ba kallafa ma wani ba ko wani inci ya magana kai wato kamar yanzu kana ganin cewa yanda dakta yake da kishin aƙida ba dole ne ya fito ya bayyana ba ya zama dole kan shi ko bai dole ba ai ya ma zama dole saboda waɗansu sun rudu ta zaman yaron a nan ai kai yanzu da Allah ba tsaya da Allah kai yanzu ka san yaron kafin ya je can dan girman Allah ka ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah dan Allah Allah yana jin mu yana kallon mu ka san yaron kafin ya je can ya je na ya je can wajen dakta ka san shi dan Allah tsakani da Allah eh suna follow shi ka san shi kenan tun kafin ya je can eh to masha Allah kaga kenan ba wai a wajen dakta aika ka ai ka fara following din yaron ba kenan amma da Allah kana ji zamansa a wajen dakta ya ƙara ma wani yadda da yaron ko bai ƙara ma ba bai ƙara ne ba don ƙara ma ba a to gaskiya baka ganin dakta da muhimmanci a ba ka ganin dakta da kima gaskiya ba ganin dakta da kima wajen zuwan sa dakta ma bai kara ma komai ba bai kara min komai ba a to gaskiya ba ka ganin dakta da muhimmanci amma i bayanin ka na'am na farko ni kada ce kada sa magana ba ki kan ba ina ganin muhimmancin dakta na farko a ba ga muhimmancin sa gaskiya yaya za a yi ku ya kawo bako ya zaunar da shi wanga na ya ba magana sannan sauka a'a na dai gaya ma dai ba dai ka ganin kimar dattawa ka ganin kimar sai za ya kawo bako ya zaunar da shi akan kujera a ce wannan bakon ai ina gan daktan kima ma yaro ban gan kima tun lokacin da fara dawon shi da zaje zajen shi ni ban dote shi malami ba amma irin wannan cin mutuncin da yake yi da Allah datta ma yana yi ko baya yi wani irin cin mutunci dokta ke yi a'a ai ni ai ban ce ma wani irin cin mutunci ba dakta yana yi ko baya yi ni ban gani ba yawa to tsaya yanda za a yi kana ji tsaya in saukar da kai zan ah. dawo da kai zan danna ai wani abu ne amma zan dawo da kai eh kudan ya haƙuri ya ce bai gani ba kana ji ai haka ake tsakani da Allah sai mu nuna masa in mutum ya ce bai ga abu ba sai ka nuna masa eh sai ka nuna masa ina zuwa da Allah eh ku dan yi hakuri da Allah akwai abin da zan nuna masa ya ce bai gani ba kaga idan na nuna masa kuma sai na gani ya za a ku yi hakuri da Allah akwai abin da nake so ɗan ya haƙuri da Allah ku ɗan ya haƙuri akwai abin da zan nuna masa ɗan ya haƙuri akwai abin da zan nuna masa eh ba zan ɗauki ran saboda ko da a ce mutum ɗaya ne zai fahimta cikin abin da muke gabatarwa to an rage eh ba dole kowa sai ya gane ba ku ya haƙuri da Allah wannan ɗin mata kusa mutuwa ku ya haƙuri ai ai muna yi ne saboda a fahimta kakku damu da Allah eh saboda kaga irin wannan nan matsalolin nan in ba mu dakile su ba tun yanzu wallahi sai tafi sunnar ta ɓaci in ba mu dakile su ba tun yanzu wallahi sai tafi sunnar ta ɓaci gaba samman irin waɗannan jahilan wawaye da ake ɗora su akan kujera ta karatu eh musamman shi yasa ku ya haka za mu ta bayyanawa har a gane Yau kamar yadda ka faɗi ka ce baka taɓa gani ba ko baka taɓa ji ba zan ɗan danna ma wani abu in na danna eh, idan na danna kuma daga ƙarshe sai mu ɗanyi wannan eh, akwai wani wannan za mu zo mu yi karatu a kai shi ma akwai wanda ya turo min wannan odiyon ya ce wai an yanke wa datta da ce nan jama'a Eh, za mu zo mu yi bayani akai amma eh akwai wata ƴar gaba da zan ɗauka akwai da bai gane ba karatu hmm. akwai wata ƴar gaba da zan ɗauka ba Allah ne ba dan Allah ba ne ko gabo kai Allah Allah ka ba mu fahimta dan ya hakuri da Allah me zafi ko mara zafi daidai na guri da Allah Abdullahi ni na wajen karanta na tsallaka ya tabbatar da cewa annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane <coughs> daidai na zan mai da raddi Allah zan mai da raddi Dala kun yadda mu mai da raddi mai zafi ko mara zafi <laughs> da ɗumi-ɗumin sa kai Allah ka ba mu fahimta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu wannan na Kaduna nan mu kira shi birkicacce ko ɗibgegge ko soko ko gabo ko mara kan gado in kira suna ko kan kira to tsaya da Allah ku dan bari zan dan wannan wannan ina in ban yi kuskure ba da malam Musa Asad sunna yake eh ku dan bari in dan ji abinda dan uwa zai ce wanda ya kira a yanzu tsaya mu gani wane ne dan mu dawo da shi mu adalci da Allah tsaya yawa gashi anan Eh, wannan sai na tuno nasihar da ɗaya daga cikin manyan malama ya shi ma zan danna assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa ka ji abin da na danna eh na na ji to eh dala wannan kalmomin nan hello na na jin kamala me za ka faɗi a kansu wannan kalmomin na ban hmm. san abin da ya sace wannan wannan kalmomi bai yi ba wato yanzu da kace baka taba ji datta yana yi ba yanzu ka kaji yanzu kenan eh na ji wannan ban san abin da ya sace wannan matanin ba amma wannan kalmomi bai yi ba to ba matsala kana ji to kaga abin da ya hada datta da shi wannan yaron kenan ka yadda yanzu shi da wannan yaro wani yaro bin Usman Muhammad bin Muhammad eh ka yadda yanzu kenan abin da ya hada shi da dakta kenan kaga waje shabahi yanzu ko baka gani ba yanzu yanzu magana kace kana ka gani ko ai ina so ne mu samu fa'ida ga masu sauraro kaga waje shabahi ko baka gani ba na gani okay to shikenan ba matsala yanzu to me zaka ce eh tsaya na baka lokaci ina jin ka tunda ai ka gani Dala alkanawi kai baka taba zafi irin wanga ba ni malamin eh. sunna eh. musamman irin asadu sunna na gaya masa wayannan kalmomi musamman irin musamman irin asadu sunna ai ko kuskure malam Musa ya samu a Ya mana kaji. Kan kayyada, mu yi umum kowane malamin sunna kan kayyada. A'a, ai kaga akwai wanda kila sa'ana ne. Kaga akwai kila wanda kana ji bai ba sunna gudunmawa ba, amma koma a wanne ne ma ka taɓa ji ni ɗin nan kai ba ma malamin sunna ba. Cikin wa'yansu wa'yanda suka ba wa ɗariƙa ma, ƙila ka ce wannan irin ko shewunan ɗariƙa da na san haka suna da ɗan girma haka ai sai dai in musu raddi in kawo in ce abin kaza da suka faɗi ba daidai ba ne amma da Allah tsaya na ina da wani wazin ka kamar kai ma su mutane guda biyu raddi da waye da waye na farko ka taba wanda ka kasan gana Ina da wani eh. malami ana ce malam Sibadu Shaiba. Malamwa? Sheiba. Shaiba. Eh, sai ai na ce masa me? Ka taba mai raddi zuwa daga maganganu da zuwa ga Imam Gana na farko kenan na taba jin ka wannan. Na ce me na ce me a ciki a tsaya mana yaya kawai zaka ka abu kai istilali bil umumat na ganka fa raƙam ɗinka fa na Saudiya ne ta yi ɗalibi ne kai kai min istilali bil umumat kawai ka taɓa ganin ne masa raddi na ce masa me sai ka yi bayanin abin da na ce. Abin da kai magana bari yi laksa magana kawai abin da kai magana kai ni ba. A'a na ce me ai ka ga alfas ɗin da dakta ya yi amfani da su ya kamata ka fito da su tunda ka kawo. Kakile haka sun kai su yi ma shugaban magana. Kari su mai magana jahilci wajen nan. <laughs> Malami kuma malamin dawa kuma ka ce ma jahili kuma malamin sunna. Allah ya na biyu kuma a tsaya dokta a tsaya da Allah ka ji ai ba na biyu ba za ka iya rantsuwa da Allah sannan mu yi gaba kamar ba kai mai a'a kalmar da kai amfani da ita za ka iya rantsuwa da Allah na faɗe ta sannan sai mu je gaba eh kalmar jahili ka yi eh na yi maka rantsuwa maka a'a ba wai ka iya rantsuwa ba kana ji ɗalibi ne ke na ganka daga ƙila ko kana karatu ne daga can Su'udiya ka rantse abin da ka faɗi yanzu na faɗi sannan sai mu ci gaba. Na rasa kai maka rasa kaman baka taɓa yi ba koya. Zan rantse. Za ka rantse. Eh ba wai ban taɓa yi ba in gyara ma ni ban gaya masa ba shi. Ba wai ban taɓa yi ba kakka yawa nan da kake kallo na kana ji ɗalibin usulul fiqh ne ni. ni dai kana ji eh ba wai malami bane amma na fi karfin wani ya zo ya yi mun wayo ba wai ba a'a wannan malamin da ka faɗi kai mentioning ka ce na ce masa jahili ka rantse da Allah na ce masa jahili sai mi gaba wallahi ka ce mai jahili na ce masa jahili eh amma malam kalari je ka eh i maganar da zaka yi Kaka da yi maganar da za ka yi, auna bakka. To, Dr. Idris kuma haka wani kwanaci na kan kai mai radio kuma haka kace mai kaman jahili. Kuma ya bada gudunmuwa. Dr. Idris din na ce wa jahili? Eh. Dr. Idris din na ce wa jahili? Eh sosai. Dr. Idris din na ce wa jahili? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kana da odiyon da zaka danna yanzu haka dai fon na guda ya mutu banda audio na ma bar mu mu ta kan kadiya a ya ya za a mu tafi kan kadiya kai mun ƙarya <laughs> ai ba inda za mu ai yanzu in muka tafi kenan waɗanda suke sauraron mu sun yarda na faɗi kenan mu tafi ina ai ba inda za mu sai ka ka wajen ko shi ma ka rantse sai mu je gaba a ya ya ni ne na zo da wani abu na tabbatar eh, kai ne ka zo kake jingina min abu sannan tsaya ka ji kai ne ka zo kake jingina min abu kuma ka da hujja da ka nuna yi mana to in kana da ita nuna yanzu fona ka sami hankuri mu gaba yanzu haka A'a sai dai ka rantse sai mu je gaba. Na maka na farko baka ce min koma bari mu aje wanga kaje mu a'a ba za mu aje ba ba za mu aje ba ba za mu aje ba fa ba za mu aje ba haka kuke ru haka kuke ru dan wawaye akwai wanda ma ya bugo min waya wai ce wai yi zage zage wai na zagi Dr. Idris to wawaye da kawai zagi yayi wawaye kuma zaji ne to ina ganin tsayayin soke ka Allah ya isa mu dace tunda dai baka da wajen a dole mana to yaya eh ai matsalar kenan kawai kawai kenan ka zo ka ringa yi min ƙarya kawai sai ka kare kawai kana dan kungiya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mala anwar ya gida kowa to mala anwar kowa ya hawo mune masa tambaya Allah maka albarka wannan abin da ke na wayar da ahal sunna su fahimci ba a hada baki cikin tafiyan ahal sunna wannan alheri ne sosai amma ga masu hankali ga wanda suke da lura ga wanda suke da basira da wanda suka san manhajin ahal sunna duk mutum na dai yana kuskure ko ni ina kalubalantar duk wanda zai zo ya inkarin ka dan Allah kana na kashe magana gana cikin ilimi littafin ke wuzo ka karanta ka gwada nan dokta ya yi kuskure a daina zuwa ana fit da kai da maganganu wanda yake shi abin da yake gidan shi yake tunani game da kai ce zo kai ɗaya ya je kafa gida ya je bude facebook a me shi je bude facebook a kantun shi duk abin da yake so ya gaya maka ya gaya maka ya wasa duniya duk abin da kuma zai wasa duniya kuma ya jiri in hairan fa hairan in sharran fa sharran wannan abin da mai Kano ke yi fa in sauran ne su khairan Allah ya san abin da ke cikin zuciyar shi da Allah yana yi tsakani da Allah ne ko yana yi don ya ci mutuncin Dr. Idris ne amma ka ga ahlus sunna ya zo da sunan ahlus sunna kuma yana son ya da abin da ke cikin zuciyar mal alkanar wannan wannan babban hasali ne da wanda ke kuwa kwata kwata mutane suna cewa su ahlus sunna ne amma wala ba su fanci mai sunna ba ai ba ka zuwa mutum na ba za ka zo ka samu mutum yana magana musa akwai mutum kana da kana da kana da kana da kana da insirafi amma mutum kana mutum na magana kan yana yana yana yin wani raddi kan abin da mai shi kuskure cikin addinin musulunci sai ka kana cewa ba saboda Allah yake yi ba <laughs> ka ce da kuma kake yi mala alwan <laughs> subhanallah mala alwan subhanallah mala alwan duk wa'annan mala da duk wa'annan almajiran Dr. Idris kaka ba wanda ya zo ya ajiye littafi gaban shi fa ya ce ga nan alkanawi ya babu shi ce da mai son zuciya mai hana kan malumma a watan dr jisi ya zama lokacin da shi bai kaya mai raji ba wane mutum ai da shi ne ba suna muke yi ba sai shi muke kiran ku kungiyar idrisiya kun gwada kamar kun bude kungiya wata kungiyar da yake kuma kuna kare malam dr idris da karfin tuwo dole shi kun kare dr idris wannan kuma kuskure ne kuna kashe ga allaka wannan bai daidai ba ne ku daina zuwa malam kano ya zo ya karatu cikin littafi ko wakon littafi ka ce nan baka karanta ne ba kar ya kai ma dr idris shi ne ka yi karatu amma ka ce mai wawa ka ce mai jari ka ce mai to shi alkano ya ce ku baya kuskure ne a ina ma na ma faɗi ma kawai kana ji Allah ne ya sa mu ne wato ka san idan mutum ba shi da abin da zai eh ayi haƙuri duk duk gaba ɗaya duk ƴan uwanmu ne ahlus sunna so muke wannan shi so wannan wannan rashin so wannan eh, wannan so ne wannan eh shedan ne za su gane ya zo ya karanta ga ce ga inda dokta ya kuskure shi ga ce a malam bisa ga fahimta na yi wani kaza ya ce kaza amma sai ka zo ya yi kuskure me sa ka ce ya kuskure me yasa ka mai raji ba wannan wani abu ke ga Allah me ya bambanci wani da yan bid'a yan dalika tijaniya me ya bambanci irin wannan kiyaye irin wannan kungiyar su ne ke da mutum da yan tijaniya Allah ya saka da alkhairi za mu sauke kama na Anwar za su gane insha Allah duk ƴan uwanmu ne ai. Allah samu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ga wannan yana ta kira. Assalamu alaikum. Dan wa da muke magana? Kana magana da Ahmad Muhammad Aji, Malam Karawi To Malam Ahmad Muhammad Aji barka dai. Ka je abin da muka tattauna. Eh na ji wasu bangare, wasu kuma ban ji ba saboda bana nan ka fara. to ina ganin ya kamata na ɗan maimaita ma saboda musamman farawa shine topic ɗin. Eh gaskiya to zan so haka. To abin da ke faruwa kana ji wa'ansu ƴan uwa ne bayan Allah suka fara fitowa shine wa wannan bin Muhammad din Raddi. Haka ne, ni ma na gani. Yawa suna bayyana munanan akidu da yake dauke da su da kuma afkar na Boko Haramun. Kana ji? ina jin ka to shi ne sai na zo na sa topic din na ce Allah ya saka musu da alkhairi amma ba su ya kamata ma su yaki wannan yaron ba Dr. Idris ne mm. saboda shi ya ba shi kujera ya zauna mm. a inda yake koyar da al'umma wa'ansu suka ce a'a ba a Abuja ba a dutsen tanshi kai ba ka bibiya ne A'a na bibiya na gani amma ni na ɗauki wannan abin ne a matsayin ziyara. A eh a matsayin ziyara. Yawwa kamar yadda kowane malami yana karantarwa a tsaya da Allah bai mai karantar ba kawai eh. ziyara yayi ko. A'a karantarwar ai yanzu yanzu duk malamin sunna kan ai dan uwan malamin sunna ne ko da da kurakurai ai akwai abubuwan da dole za a iya haɗuwa akan abu ɗaya. yanzu kamar karantarwa kamar Ya da Allah da mu fahimci juna wani yaron malamin sunna ne ma kenan a waje na ni malami ne amma da girman da za a kira shi babban malami ba amma malami ne tunda ya fi wasu a haka malami ne ko malami ne a wajen wasu yanzu kamar ni ba zai zama malami a guri na ba saboda mustawa ta ta karatu ina ganin cewa ta fita sa tunda inda nake ya bari ya tafi to amma da Allah kai yanzu nan kana karantar da al'umma kai ni ba na karantarwa a nan da Najeriya amma ina karantarwa a nan inda nake hmm. Allah ya taimaka amma ka kirayi wannan da malami don Allah tsakani da Allah kai wa malama adalci don Allah tun da ya fi wasu ilimi tun da ya fi mutane da yawa ilimi ba za ka kira hijahili ba ba malami ba za ka kira hijahili Khutubatul haja ma bai ma iya bana hamadahu zaka kalla ka ce wa malami na hamadahu. A'a, ai wannan kuskure daban, ai ba annabi bane. Kuskure yayi. Duk karatunsa wato kusan guda hamsin duk na hamadahu duk kuskure yake yi. Ba jahilci ba. Ba wannan abu duk har ka sa san zuciya a ciki. tsaya ka ji tsaya ka ji ba matsala ba matsala yanzu ba matsala tsaya ai mu je direct iyaka nan ma ka haska kanka ba matsala yanzu mu bar wannan yanzu dai ka ji dalili yanzu da Allah wannan eh. yaron yana da mummuna aƙida ko ba shi da ita a matsayin ka kai na malami gaskiya ni a fahimta ta ni a fahimta ta yaron nan bai da wata mummunar akida a dai karatuttukan abu nake saurara babu wata mummunar aƙida tare da shi. Yawwa, na gode Allah ya saka ma da alkhairi kuma kai ahli sunna ne. Kuma ni ahli sunna ne. To masha Allah. Zan ɗan kawo ma irin abin da yaron yi. To kawo. Yawwa. Daga ciki ka san wannan yaron abin da ya buɗe baki ya ce. Sai ka faɗa. Akan alƙali Zaria. Sai ina sauraron ka. ya ce wa alkali zariya kafiri A kan wani dalili akan dalilin ya je ziyara gurin wannan attaga zuti din ya kira shi da kafiri eh to me kake so ka tambaye na kai ina so ne in tambaye ka aqida ahli sunna in mutum ya yi irtikabun wani abu da kake ganin sa ba daidai ba ne kai koma kafirci ne kawai zuwa kake kake kafa kyamara ka kirawo shi kafiri a aqidar sunna ko ya ake kai kai bayani tunda kai ka san aqidar sunna muna jin ka ni a a fahimta ta da aqidar sunna eh duk lokacin da mutum yayi itlakin kafirci to dole sai ya ayyana wani irin kafirci yake nufi domin akwai akwai kufurul jahl akwai kafirci na mutum ya jahilci abu akwai kufurul anid kafirci da cewar mutum gashi nan ya sani ya take. To ba matsala, amma da Allah, wani kafirci ne yake cikin wannan ayar, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Wannan kufurul anid ne a ciki. Wanne kenan, mai fitarwa daga addini? Mai fitarwa daga addini kai tsaye. Yau wato wannan ayar yaron ya janyo. To wannan shi da kuskuren da nake so in nuna maka cewar shi wannan yaron ai ah, ka ce ba shi da matsala a cikin aƙida kuma a ah, kaka ah, juya baya ka ce ba shi da matsala da Allah ka bari a a da Allah tsaya ka da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah kaka juya baya kuskure na neman ilimi kuskure na rashin sani akwai kuskure kuskure na aƙida wannan yaron ahlus sunna ne matsalar sa ɗaya ne abin da ke damunsa shi da shawarar da Dr. Idris ya bashi ya ce je karo karatu ya je ilimi saboda yana da aƙida amma bai yi wa aƙidar karatu ba ni shi abin da na fahimta akan wannan yaro Muhammad wato ina fahimce ka kenan ba shi da karatu cikin aƙida yanzu da Allah wanda ba shi da karatu cikin aƙida ba ne ba da karatu ne yayi kaɗan yayi kaɗan yayi kaɗan to shi kenan ba matsala wanda yake da karatu kaɗan cikin aƙida ya kamata a zaunar da shi a bashi al'umma ya karantar da su bai kamata ba. To yanzu abin da dakta yi daidai ne. Abin da dakta ya yi shi ne irin abin da yake a daidai ne tsaya tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da kai illa ka kenan kada son zuciyarka ya bayyana kowa ya gane abin da dakta yi daidai ne. Abin da dakta yi ni a waje na daidai ne saboda akwai da a a shikenan eh Allah ya saka ma da alkhairi eh sai an jima eh time yayi ko to tsaya ma tashi na katse to Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace wato kullun jama'a su kan gane shi yasa wato in ka ji mutum yana ta ihu yan kaza yan kaza ba shi aikin kowa zai nuna eh an gane satubdi lakal ayyamu ma